1967 malamai manya suka yi masa wanka daga ciki akwai alhafiz abul hajjaj al-misi cikin wanda suka yi masa wanka ah, an masa sallah hasau aka yi masa sallah a cikin ganuwar inda yake an abin an yi sallah azhar wani daga cikin alkalai abin wani cikin malaman hanabila muhammad ibn tammam as-salihi ya ja mutane aka yi masa sallah bayan sallah azhar sannan aka fito da gawarsa aka ajita a nan masallacin aljami'ar umawi mutane suna gadi saboda yawan jama'a a nan cikin masallacin bayan sallah azhar su zama su aka sake masa sallah wanda ala'uddin al-kharrat shi ya jagoranci sallar mutane suka yi yawa da fifi kasuwanni aka cika da mutane nan ma aka yi masa sallah wanda dan uwansa shi ya jagoranci sallar abdulrahman sannan aka ɗau jana'i jana'izarsa cikin dandazon jama'a aka je aka binne shi a kusa da lokacin sallar la'asar an kaddara mutanen da suka zo gurin maza an kaddara da wajen mutum dubu ɗari wannan a dimash gari ne karamin gari ka ita duk garin eh, sannan mata dubu goma sha biyar har a kaman saman gida wannan da a ce gari ne irin bagadasa a yawan jama'a to adadin wannan kamar mutanen gari ne duka suka dan an ce mutum uku ne suka yi fitowa su ma suna tsoron jama'a saboda an san su sun yi kaurin sura wajen nuna wa ibnu taymiya sana in suka fito wasu za su yi guri gurin kubura da su saboda sai suka suka suka yi zaman su shi yasa ibnu qayyim yake cewa da babu wani abu da yake nuna imama wannan mutum cewa wannan mutum imam ne sai sa da ya ishe shi alfahari ya isa ya zama ya zama abin nan ya zama imam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 الحمد لله القائل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن باطل كان زهوقا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم taken wannan raddi shine da farko dai raddi ne a dunkule guda biyu amma duk suna ɗauke da abu guda ɗaya na farko kun ji bayanan da shi shehu malami al-doktor al-allama al-fahama al-darraj eh? <laughs> girman kujeranka <laughs> man sani rijiyar lemo ya yi gama maulidin shehinsa wanda su ne a matsayin annabinsu yake ibnu taimi al-harrami a daidai lokacin da muke maulidin manzala sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake yin maulidin shehinsa a ibnu taimi al-harra'i kuma a wani klik din ma ya ce shi ma ibnu taimiya an haife shi ne rabiul awwal bana goma ko sha ɗaya ko sha biyu ga wata aka haife shi saboda haka kaga ya daidai da haifuwar manzan Allah sai mu hada duka biyu gaba daya mun ki mu hada sai da yake shi ne annabinku e, kaga kai naka mu kuma gashi muna ina annabi mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma wannan topic din ba shi ba ne wannan dan gauraya ne yayi wani ha'inci ne da son zuciya a wannan ba da labarin na shehin nasa akwai wani mummunan abu da aka yi sai ya boye saboda munafurci na ba wahabiya me yasa baka faɗa ba tun tunda baka faɗa ba mu kuma za mu tono ta sannan na biyu raddi ne kuma dissenting a guri ɗaya ne zuwa ga lawan trium kuma Allah zai kai ka inda zaka zo kan wannan bayanin eh shehi malami mai fasara al'ukudu durriya kai ma zaka zo malamin malami zariya nan na manta sunansa wanda ya ɗauko ruwan gidan shau tijjani rijiyar shau tijjani ya yi maganganu a kai to shi ma za mu zo mu ba da amsala saboda mu gane munafurcin wayan nan yawa da farko dai shi shehul malami al'allama eh, za mu dawo da kai baya ka kamo tarihin ibnu taimiya har ka zo wajen mutuwansa da aka zo wajen mutuwan sai ka boye don har ka faɗi wanda suka yi masa wanka kuma ka faɗi wanda suka yi masa sallah sannan ka faɗi adadin ma maza da mata wanda suka yi masa sallah to me yasa baka faɗi abin da ya faru a ranan lokacin da ya mutu kafin a yi masa wanka ba da kuma aka yi masa wankan abin da aka yi kafin a yi masa sallah me yasa baka faɗa ba kuma abu ne ya shahara a duniya gashi nan wannan al'ukudu duniya ne gashi nan wannan bidaya wanne haya ne na ibu nan guda biyu almajiran ibnu taimiyya ne duk sun faɗa abin da ya faru ran da aka ya mutu kafin a yi masa wankan da yadda aka yi masa wankan kun ji mafa ibnu taimiyya har so uku ana yi masa sallah da bakinsa ya faɗa so uku ana yi masa sallah <laughs> shaihu zaman to kala shaihu allamaddin wa fi lailatul isnaini li ishirina min zilqada min sanati samani wa ishirina wa sab'a mi'a tawaffa shaihul islam توفى شيخ الإمام العلامة الفقيه alhafizu az-zahidu alqudwatu shaykhul islam taqiyuddin abul abbas ahmad Ibn shaykhina imamul mufti shihabuddin abil mahasin abdul halim بن شيخ الإمام شيخ الإسلام مجدد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرائي ثم الدمشقي بقلعته da mashika allati kana mahabusan fiha shi ibnu taymiya kamar da kowa ya sani saboda rigimansa da bala'insa da masifarsa da kiyayyarsa ga annabi da janibin manzan Allah inda kasan akuya yau a daure shi gobe a daure shi jibi a daure shi cakar haka hatta dai karshe a firzin ya mutu kuma duk irin su'ul adab da yake wa manzan Allah ne da janibin manzan Allah in ya faɗi wani magana ta gaza sai a kama shi a ɗaure shi a zo a roka a roka a yi masa afuwa ko kuma ya ci adadin abin da aka yi masa in ya fito sai ya sake yin tabargazan a sake rufe shi to a wannan halin ne har ya zo ya mutu a cikin prison to wa hadara jama'a yanzu ibnu taymiya ya mutu da ya mutu ga abin da aka fara yi malam sani wannan ha'inci ne wannan rashin amana ne na ilimi amana ta ilimi duk abin da aka rubuta idan ka zo sai ka faɗa shi wannan shine amana ta ilimi yanzu raddin da na yi wa ah, me sunan shi daurawa akan salatul fati sai da na karanto abin da shau tijjani ya faɗa daga farko har karshe sannan tukunna na zo na ɗaura na yi bina'i na yi raddi wannan shine amana ta ilimi to ya wanda zai zama jagora eh to gashi nan mutane suka taru a prison ozina lahum fil duhuli sai aka yi musu izini su shiga tunda ya mutu su je su dauki gawansu wa jalasa jama'atun qablal gusuli sai wasu jama'a suka zauna kafin a yi masa wankan gawan suka zo almajiransa suka zo suka taru suka kewaye shi wa karra qur'ana sai suka karanta masa alkur'ani sai kuma ka ce idan ka mutum ya yi sabon gida ma bidi'a ne a zo a karanta alkur'ani mai girma an sani ban sani ban sani a dawo har tafarkin Allah shekaru ya tafi ba shekaru ya tafi a tuba to gashi abin da aka yi wa malamin ku da ya mutu farkon abin da aka yi kuma almajiransa dab suka zo suka kewaye shi wa qarra'ul qur'ana suka karanta masa alqur'ani ina aya ko hadisi idan mutum ya mutu a zo a kewaye shi a karanta alqur'ani Ko da a akidar ku babu sadakan uku babu sadakan bakwai babu na arba'in kai a akidar kuma ba za a yi wa mamaci ma addu'a ba ko a kabarin sannan kai a akidarka Kur'ani ma ko mutum ya yi sabon gida ba za a karanta ba to ga abin da ya faru ka boye shi mu kuma mun fito da shi rashin amana na ilimi wata barraku bi ru'yatihi suka nemi tabarrukin ganinsa ganinsa ma albarka ne ganin ibnu taimiyya albarka ne suka zo suka bude shi suka kalle shi suka gan shi suka nemi albarkansa ganin ibnu taimiyya albarka ne suka nemi albarkan ganinsa bai ba su saya anan nan ba ba su saya a ba man sani ko ma ka sake karantawa in ba haka ba baka sauke hakki ba sai Allah ya tambaye ka a ranar kiyama ka boye ilimi wannan munafurci ne wa takbilihi suka dinga subbanta sa ko ina jikinsa suka dinga sambatan jikin gawa jikin gawa jikin gawa suka dinga sumbata suka dinga sambatan gawan ibn taimiya to ga abu mafi muni summan sarrafu sai suka tashi suka wase wa hadara jama'atun minan nisa'i Papa Allah misla zalika summan sai mata su ma suka shigo suka kewaye gawan ibnu taymiya wa karra qur'ana suka karanta alqur'ani suka wa tabarraku bi ru'yatihi sun nemi albarkan ganinsa wa takbirihi da kuma sumbatosa mata suka dinga sumbaton gawan ibnu taymiya an sani me yasa ba karanta wannan din ba me yasa me dalili me eh, man sani me dalili ha'inci ne Hmm? In kuma ka yi masa ne don kara, to ya sa ba za ku yi wa sauran malaman kara ba. Abin da kuka gani na wani abu na guluwi a wani malami, yadda ka boye na malaminka, sai ka boye na sauran. Kaga ina adalci. Allah yana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala ce fa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba ko ka ne abin da aka yi ba daidai ba a wajen sai ka fito ka fara tunda an rubuta a littafi sama da shekara 700 na sa zaka boye to mata suka shigo suka suka karanta alkur'ani bayan sun karanta alkur'ani suka nemi albarkan ganinsa sannan kuma suka dinga sumbatonsa to mu je gaba kamar yadda ya faɗa wa hadaraha nisa'u kasirun bi haizu uzunna bi hamsati ashara alfan mata da suka halarci me sunan shi janayizan ibnu taimiya ya wuce dubu goma sha biyar ni abin tambaya ma waya je ya irga makaryata waya irga maza kuma fazaru bi sittina alfan wa aksar ila mi'atai alfa hmm? ya fi dubu sittin zuwa har dubu ɗari biyu ina za a samu mutane dubu ɗari biyu a garin ba a lokacin banda karya a kan gama amma kun iya kambama malamin mutumin da ma ya mutu saboda wulakanci a prison to mu je ma an je to me ya sa man sani na biyu nan kuma shi ma baka faɗa ba da aka yi masa wankan me ya faru da ruwan wankan gawansa shine mahallu sha'id wancan karatun alkur'ani da aka yi da ganin neman albarkacinsa da sumbatonsa da maza da mata suka yi da kuma da suka yi masa wancan kafin a yi wankan da aka yi wankan shi ma ga abin da ya faru shi ma man sani me ya sa baka faɗa ba wa ba jama'atun alma'a allazi fubila min gusulihi ruwan da ya rage na wankan gawansa almajiran ibnu taimiya shehinai suka dinga suka ɗauka suka sha ruwan ruwan wankan gawan ibnu taimiya shanyewa a kai ruwan wankan ibnu taimiya da ya rage suka ɗauka suka sha ban sani me ya saba gabanin nan ba kuma ibnu kasir ya kawo ka san dai baka kai baka kai shi sanin ibnu taymiya ba ya kawo a cikin littafinsa wannan abin ya faru ibnu abdulhadi almajirinsa ne ya rubuta a cikin al'ukudu duriya kuma ka karanta har wanda suka yi masa sallah ka faɗi wanda suka yi masa wanka to me yasa baka faɗi abinda aka yi kafin a yi masa wanka da abin da ya faru bayan wankan ka sallake su dawo ka karanta ka dawo ka karanta malam in ba ka ba billahi la ilaha illa huwa kai ha'inci kai ha'ini ne kai ha'ini ne saboda haka wanda suka jama'a dondozo suka dinga shan ruwan wankan gawan ibnu taymiya wakta sama jama'atun baqiyatu sidri baqiyatu sidri allazi gusila bihi wasu jama'a da basu samu ruwan sun sha ba magaryan da suka aka ciccu da gawan ibnu taimiya da shi shi suka cinye suka cinye man sani ka ɓoye ilimi wani ai duk da kwaka ne na ibnu ai duk karamansa ne ai duk sai ka faɗa ai babban mutum ne ibnu taimiya an sha ruwan wankan gawansa an sumbace shi an karanta masa alkur'ani maza sun shiga sun karanta masa alkur'ani sun nemi albarkan ganinsa sun sumbace shi mata sun shiga sun yi haka karshe da aka yi wanka ruwan wankan daukewa suka yi suka sha an sani ya sa baka fadi wannan karatun ba baka gaya wa almajiranka da bakinka ga abin da ya faru ba kuma almajiranka nan za su yi su je su buɗe wannan littafin za su gani su ma an sani har inci ba shi da kyau haramun ne wannan boye ilimi ne kuma wallahi tallahi ka san da haka an yi hakan ka san da haka to wakta sama jama'atun baqiyatu sadri allazi gusila bihi magaryan da aka cicco da gawan ibnu taimiya ta ina ga ka zaman mutane su ma suka shanye suka cinye rumus wakila inna tsagiyata allati kanat ala ra'asihi dabin fiha hamsamiyati dirhamin hulan da yake kan ibnu taimiya aka yi shaida wai ne zai yake so albarka na ibnu taimiya ga hulansa sai aka sayar da shi dirham ɗari biyar wani katon banza mai kudin banza sai ya saye shi dirham hula ba hula to wakila in haita allazi fihi zambaka allazi kana fi unuki bi sababil qamli dafa fiya mi'ata wa hamsuna dirhaman akwai wani abu a wuyan ibnu miya. na soson ina saboda yana soson jikinsa da shi ina soson jikinsa da shi saboda yawan kwarkwata da yake jikin ibnu taimiya gashi nan malam kar ku ji haushi na wallahi haka suka rubuta gashi nan sababin kamu saboda yawan kwarkwata da yake jikin ibnu taimiya yanzu wannan kaza min fa shi aka sha ruwansa ruwan wankansa saboda yawan kwarkwata da yake jikin ibnu taimiyya hatta yana da abun sosa ba zai iya ya so ya fi karfin farcensa akwai wani abu da ya sa a wuyansa kullum abin yana wuyansa kamar laya da shi yake sosan jikinsa saboda yawan kwarkwata shi ma aka sayar da shi da ba fi ta wa hamsuna dirhamin dirhami ɗari da hamsin aka sayar da shi To, an sani, a ji tsoron Allah, in za a yi karatu sai a bayyana duk abin da yake ciki. Eh, saboda yanzu wannan mutum sai zo ya cewa mutane yanzu wannan ibnu taymiya a ce masa ahlus sunna ta ina ya zama ahlus sunna yannan fa almajiransa na farko fa wanda suka zauna da shi wanda ya karantar da su wayannan fa su suka sha ruwan wankan gawansa ba wai mutaakhiri na mutane yanzu bane fa a'a wanda awwalu na sabi kura na farkon su suka shanye ruwan wankan gawansa su suka zauna suka karanta alkur'ani kan gawansa su suka nemi albarkan ganinsa su suka dinga sumbatansa bai saya akan wayan nan ba mata suka shigo su ma suka karanta alkur'ani suka nemi albarkan ganinsa suka dinga sumbatonsa sannan har yanzu bai saya ba mutane da suka yi gama wankan gawansa suka ɗauki suka shanye ruwan wankan gawansa suka cinye raguwar magaryan da aka cuccu da jikin ibnu taimiyya wannan a ce musu ahlu sunna ta ina hau saboda sunna kawai ya zama shiririta wannan ya ce wannan wannan ya ce wai wai wannan shine malamin sa har yana ce wai ahlus sunna a ina suka zama ahlus sunna ta ina manzala sallallahu alaihi wasallam ba a sha ruwan wankan gawansa ba wani kato ya mutu a cikin prison da datti da kazanta saboda mai yawan kwarkwata har yana da abun soson kwarkwata musamman a jikinsa wannan kazamin aka ɗauki aka shanye ruwan gankan gawansa hulan da ko wanke ta baya kansa aka sayar da shi wani katon banza ya saye shi shi wannan abin sosa kwarkwatan shi ma wani katon banza masiyaci ya saye shi yanzu inda aka ce wannan abin gashi ne na manzan Allah ko takalmi ne akwai abdulwahab na ji shi shi ma yana tafiya a kansa wai bai yadda akwai wani abu takalmi na manzala ko hula na wai gida ma na Manza ce duk kariya ne ya tsitsi ne ya zai yi ta zagi zan zo kansa shi ma to dan girman Allah ina ilimin yake to mun saki wannan yanzu mu dawo kan lawan trayon gashi kuma bayanansa idan muka ji a bisa al'adarmu sai mun sa mun tabbatar da maganan mutum sannan mu yi masa raddi to ga shi ma abin da ya faɗa a kan ruwan rijiyar da shayin malami ya ɗauko bawan allah mutumin zariya ga irin maganganun da ya faɗa shi ma idan muka sa nashi sai ya ji daga gare mu in za ka yi shekara dubu a gaban wannan ba za ka fahimci addini ba in dai da wannan tatsuniyoyin ne da shiriri ta ba za ka taɓa addini ba a ce maka ga ruwan randar ga garuwar rijiyar shehu tijjani to da ruwan rijiyar shehu tijjani da ruwan rijiyar jakar me bambanci ka kawo mana bambanci da nasi da hadisi da aya da qur'ani ruwan da ya fi kowane ruwa a duniya kawai ruwan zanzan ne sai ruwan da manzo Allah ya amfani da shi safai suke shanyewa na alwalarsa shi ma ba dan ruwan ba sai dan ya taba wa jikin annabi amma da ruwan da aka yi jikon shehu tijjani da ruwan da aka yi jikon kowane shi, duk ɗaya ne da ruwan rijiyar unguwar duk ɗaya ne kaka ɗauka akwai wani bambanci wallahi ba da gidan shehuwa ne da gidan ku ba wani bambanci na ku inda bulo da bulo ne ma shi na kasa ne a rushe a yi na bulo talauci ne yasa aka yi na kasar dama amma ba wata karama da ta bambanta gidan shehuwa da gidan wani babu ita babu wannan shi yasa zaka ga a musulunci shi irin waɗannan abubuwan is normal da na wane da na wane duk ne yanzu ka taɓa jin mutum ya je aikin hajji ko umara an ce a kai shi ziyara gidan abubakar to abubakar bai da gida ne amma a musulunci ba a zuwa gidan abubakar don neman albarka a shi abubakar ɗin da yana nan a yi aiki da abin da ya koyar na ilimi ko baya nan da nan ake samun albarka a magaganin da yake yana da yawa kar mu manta wasu musallake mu dawo tun farkon yawa ah, mun ji dai maganganunsa ah, na wannan bawa mu Allah da ya ɗauko ruwan gidan a rijiyan shauti jani lawan trayon da wanda ya ɗebo ruwan rijiyan shauti jani da wanda ya sha ruwan wankan gawa na wani ɗan iska ibnu taimiyya me bambancin su za mu ya sanar gani na kowane ɗan iska kaga da mirin kanmu zai zo kan wadanda aka ɗebo kayan su din shi yasa ni ma na mayar maka da martani daidai da lafazi dan ibnu taymiya ma wajen mu ɗan iska ne shi ni ma yadda ka ɗauke mu ɗan iska yadda ka ɗauki shi ne mu ɗan iska to mu ma wallahi dukkan ku muna kallon ku ɗan iska ne shi ya gusi nan ba ku da bambanci shi yasa yadda ka mana an haka Allah ya bamu iko mu murmurama fa in a da yake kaga babu zagi a cikin lafuzan shehu abin sani rijiya lemu ba mu zage shi ba shi yasa mutane su yi mana adalci Allah ya ce fa in aqabtum fa in qabtum bi muslima fa in qabtum to aya ya tabi bi muslima ma ukibtum bihi wala in sabartum fa huwa khairun lisabirina fa in aqabtum fa bi misali ma uqibtum bihi idan aka yi maka kura ma daidai saboda haka mu da kai din da malaman naka yanzu akwai din iskan da ya wuce wanda za a ɗauki ruwan wankan gawansa a sha kaddara ma ba wani bambanci a ciki to wanda ya ɗauko ruwan rijiya ya sha da wanda ya sha ruwan wankan gawa in ba dai tramol din kake sha da gaske ba akwai haɗi shi yasa yanzu ba ku kiyaye bakin ku wallahi tallahi duk wani iskancin da kuka ɗauka kuka cire na mu muna da kazanta da suka ninka namu da kuke gani so dubu yanzu wannan za a yi ai comparing wanda ya ɗebo ruwan rijiyan gidan shauti jani ya zo da wanda ya sha ruwan wankan gawa ko kai dan iskan aka baka ba za ka sha ba kuma dan iska makazami saboda kwarkwata ma yana da yana da wani abu sosa kwarkwata a jikinsa wai shi ibnu taymiya eh? a prison ya mutu a prison su nawa ake cakuda su ma a wa ya sani to saboda haka gashi nan malam karatu kyauta eh? gashi nan karatu kyauta gashi nan ka zo ka fassara wa shuriba jama'atu wa shariba jama'atun eh, wa jama'a sun sha ruwan da ya rage na wankan gawan ibnu taymiya wai wannan fashi yake da bakin magana fa yace dan an ɗebo ruwan rijiyan gidan shauti tijani wai wannan dan iskan shi yake da bakin da zai fito ya zagi wani wanda yake shan ruwan wankan gawa da wanda yake shan ruwan rijiya mu bari ba babu wani tafdili ba wani lada amma dai wannan ruwa ne sarkakakke na sha wannan kuma najasa ya sha wannan kuma najasa ya sha najasa ma mai dauke da kazanta to ina bambanci wannan wanda yake ruwan nan wai shi zai fito ya yi magana da ruwan rijiyar shau tijani da ruwan kazada da kowane gidan kowane ɗan iska kun ji maganan yadda ya faɗa bari a sake maimaita muku shi dan karo guda mutum cikin abubakar ma ba albarka yanzu wannan kamal mutum ku dauko duk kilibin sa ku bi na aya daya ciki ina hadisi daya a ciki to kun ji ko to yanzu sai ya wanta da yanzu duk cikin al'ukudu duriya ba tarihin ibnu taymiya ina aya ina hadisi ina aya ina hadisi eh banda kai dakiki tarihin da yake ba tarihin shau tijjani yake bayarwa kai yanzu gashi nan tarihin ibnu taymiya ake bayarwa yanzu ruwan wankan gawansa da aka sha ina aya ina hadisi labaran da ake bayarwa gungurungum kai da kanka na tambaye ka mala'iku suna kewaye da gawa kabarin ibnu taymiya nace maka ibnu taymiya annabi ne kace baka sani ba nace wannan shirka ne kace baka sani ba nace maka wannan a ah, bidiya ne kace baka sani ba nace to mu dauka wannan karya aka faɗa kace baka sani ba kace mutumin da baka zauna da shi ba baka yi zamani da shi ba ya za ka yi kasan shi karya ya yi wannan da bakinka ka faɗa to ina ayoyi ina hadisai saboda haka dakikancin ku yadda kuke gaya wa mutane ba yanzu lokaci ya wuce wallahi yanzu lokaci ya wuce duk cikin al'ukur da ina ayoyi ina hadisai labarai ne na wani mashirmanci wani banza wani sha-sha-sha aka rubuta wanda duk cikinsa kazanta ne wanda har an ci mutuncin manzan Allah a cikin wannan littafin an ce ba za a yi amfani da maganar manzan Allah ba akan ibnu taymiya wani sinan ne la'anan ne je yace wallahi abin da zai baka mamaki yanzu za ka yi shekara dubu a gaban wannan ba za ka fahimci addini ba in dai da wannan tatsuniyoyin ne da shiriri ba za ka fahimci addini ba maka ga ruwan randar ga ruwan rijiyar shehu tijjani to da ruwan rijiyar shehu tijjani da ruwan rijiyar jakar me bambanci su ka kawo mana bambanci da nasi da hadisi da aya da qur'ani ai ruwan da ya fi kowane ruwa a duniya kawai ruwan zamzam ne sai ruwan da manzo Allah ya yi amfani da shi sahabbai suke shanyewa na alwalasa shi ma ba dan ruwan ba sai dan ya taba wa jikin annabi ruwan da aka yi jegon shehu tijjani da ruwan da aka yi jegon kowane shehi duk ɗaya ne da ruwan rijiya kun ji da ya fada ko da ruwan da aka yi jegon shehu tijjani da ruwan da aka yi wankan shehu da ruwan kowane ɗan iska kun ji da ya fada ya sa karka ji na gane zafi ya sa na kawo maka misali da yake ban cewa wannan sani rijiya lemon yi wani zafafan zancen ajiya abin da ya ce da ruwan da aka yi wankan shaida to yanzu shi wannan dan iska ibnu taymiya da aka yi masa wankan gawa aka shanye ruwan wankan gawansa akwai dan iskan da ya wuce shi ruwan wankan gawansa aka dauka aka shanye yanzu malaman da suka dauka suka shanye wannan ruwan akwai yan iskan da ya wuce su malaman da suka rubuta wayan nan zu a cikin littattafansu akwai yan iskan da ya wuce su gaya mana wanda suka sha ruwan wankan gawa akwai 'yan iska tantiran 'yan iska irin wanda zai dauki ruwan wankan gawa ya sha alalakalla da in ka sha ruwan rijiya ka sha ruwan halittacce sabtatacce wanda za ka yi ibada da shi zai ya yi wankan janaba da shi za ka yi alwala da shi ruwa ce sabtatacce sarkakakke alma'u tahuru amma ruwan wankan gawa mutum ya ɗauka ya shanye baka dubi wannan ba sai ruwan da ya ɗauko daga garin shauti jani na malaminsa na shehinsa don tabarruki kuma gashi abin da aka faɗa farkon littafin wa tabarraku bi tihi suka nemi tabarrukin ganinsa shi waye na ibnu taimiyar za a nemi tabarrukin ganinsa shi ma yadda suka nemi har suka sumbace shi waye ya ba su dama su sumbaci gawa waye ya ba su dama shi ma ya je gidan shehinsa bai ga shehin ba ya ɗauko an ce wannan ruwan alwalansa a wannan taburman shehinsa da ya zauna ya ɗauka ya zo ko kuma an nemi albarkan fulansa a tariya an ɗauko an nemi albarkan kwankwado da yake yake sosan jikinsa da shi saboda yawan kwarkwata duk wannan siyar da shi aka yi a miliyoyin kuɗi saboda neman albarka to shi ma ya je garin shehinsa shau tijjani in dai ku kuna da adalci in ba ku yan iska bane ya za ku fito kuna zagin wanda ya je ya ɗauko shi ma ruwan rijiya da taburman da shau tijjani ya yi halwa wannan iskancin ba ya wuce a Nigeria fa yanzu ba ɗan iska da zai fito ya nuna mana yasa saboda mun san sirrin ku ciki da waje. na ku inda bulo da bulo ne ma shi na ƙasa ne a rushe a na bulo talauci ne yasa aka yi na kasar dama amma ba wata karama da ta bambanta gidan shehu wani da gidan wani babu ita to in ba bambancin me yasa almajiransa suka sha ruwan wankan gawansa me yasa suka nemi albarkan ganinsa me yasa suka dinga sumbatansa me yasa suka sha ruwan wankan gawansa me yasa suka cinye magari raguwar magariyan wankan gawansa me yasa suka siya fulan da ya wuce kudin tunani me yasa suka siya kwankwadon hannunsu in ba bambanci mutum ya hada fuska kamar birin goggo in zai yi magana baya aunawa saboda hauka abubuwan is normal da na wane da na wane da ɗaya ne yanzu ka taɓa jin mutum ya je aikin hajji ko wannan karya ne a musulunci a musulunci akwai bambanci a musulunci akwai bambanci akwai bambanci tsakanin annabawa akwai bambanci tsakanin banzanni akwai bambanci a tsakanin mutane Allah subhanahu wa ta'ala cewa tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd akwai bambanci ku ne ku ma din nadiran kuke yi saboda akwai bambancin ne shi yasa suka je suka sha ruwan wankan gawa ibnu taymiya saboda akwai bambancin ne su aka siya fulansa kwaya daya miliyoyin kuɗi suka siya abin tsosa jikinsa miliyoyin kuɗi kanku kun san cewa akwai bambanci karya ne manzala sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya wa sahabbai akwai waisul karni idan duk wanda ya yi zamani da shi ya je masa addu'a akwai bambanci a cikin mutane ma ku ji rashin kunyan da ya yi a gaba mara an ce a kai shi ziyara gidan abubakar to abubakar bai da gida ne amma a musulunci ba a zuwa gidan abubakar don neman albarka in ji ubanwa makaryacin banza ko da kuka hana ma ziyarar manzan allah ziyarar manzan allah ma kun hana ibnu taimiya ya hana ya ce ba a ɗaura siddi takanas ta Kano a je a ziyarci manzon Allah to saboda haka idan ka ce ziyarar sai na Abubakar ba a yi kai ka ga ai daidai ne a wajenka amma ba wanda ya hana a musulunci a je a ziyarci gidan sai na Abubakar ba wanda ya hana a masa a musulunci in akwai aya ko hadisi da ta hana a je a ziyarci gidan sai na Abubakar ko Umaru ko Usmanu ko Aliyu ka zo ka faɗa akwai saba a masajid a madina muna zuwa mu ziyarce su masallatai ne na sayi na abubakar na sayi na aliyu na waye na waye da suka gina muna zuwa muna ziyarta kuma yau in mun san inda ga gidan sayi na in mun je za mu je mu ziyarci gidan sayi na abubakar ba da ma wahabiyawa sun baje abun tarihin ba kowanne abu abun ziyara ne abun neman kuma tabarruki ne in dai za a nemi tabarrukin ganin ibnu taimiyya me zai hana ba za mu je mu nemi ganin gidan mu nemi tabarrukin ganin gidan sayyidina abubakar da umar da usmanu ko masalar ko wasu asaru nasu ba Abubakar ma ba albarka za ka samu ba inda aka ce a shafi jikin. Ƙarya kake yi. To yanzu ta ce taba jiki da ba da zata to me yasa suka dinga sumbanta ibn ta me yasa aka ce wata barraku bi ru'yatihi ka fito ai zaka zo kan wannan gurin ba kana fasara al'ukuru duriya ba yanka ta ci kariya zaka zo wannan gurin ko jima shi yasa na sa maka target zaka zo wannan gurin sallakewa zaka yi ko karantawa zaka yi gashi nan wata barraku bi ru'yatihi wa takbilihi haka kuma fafa'alna misla zalika wa hadaraha nisa'u mata sun halarci wannan fafa'alna misla suka aikata duk abin da maza suka aikata. Magana ne albarka ka sa abubakar kishiya ga annabi manzo Allah ne kadai ake taba jikinsa a samu me a sha yawunsa a samu albarka a sha bawalinsa a samu albarka amma ba wani sahabi kai ko ƴaƴan abubakar ba su taba shan yawun su ba to yanzu kaga wannan sai ka dauka magana wai in wai in ka taba jikin sai na abubakar wai ka nema wa manzon Allah kishiya ka ji wawa da kiki <laughs> yanzu addini yana hannu waya na yaya addini ba zai lalace ba 'yan ta'addan addini to manzon Allah da kansa shi ya ce ba wai sai na Abubakar ba ba Umaru ba ba Usman ya ce su sai na Abubakar da Umaru su je wajen waisul karni ya yi musu addu'a su nemi albarkan waisul karni yanzu waisul karni shi ma abin nan an nema manzo Allah kishi yake na <laughs> mutane mutane wai sai kun soke darajojin bayan Allah malamin wannan haukansa in zaka biya yana da yawa Idan eh, wannan mahaukaci ne ba wani abu na ilimi a cikin maganganunsa kaf gaba daya shirme da da lita, saboda ka in ka isa ka fito ka warware maganar da muka yi kar mu ci lokaci da yawa in ka ce ruwan gidan wannan ya dauko sheyin jariya ya dauko ruwan gidan shehu tijjani da tabarman gidan shehu tijjani wanda ya yi halwa da wanda ya sha ruwan wankan gawa na waye ya fi muni da tijo yi wa kanku tun a nan duniya na tatattun yan iska ne tatattun ɗan bidi'a ne tatattun mushirikai ne lalai zilalai lawa wai wannan mutum dan an ɗauko ruwan rijiya an dawo da shi ruwan rijiya nan za iya ka sha ka yi alwala ka yi wankan janaba kaf ya yi maka ibada amma bayin da za ka wankan da aka wanke wani ɗan iska gawansa in ɗauka in sha اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك